ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ba a musanya magana a gabana kuma alkawarina baya sabawa kuma ba na zaluntar bayi ta hanyar rage musu ladar kyawawan ayyukansu ko in ƙara musu munanan ayyukansu kaɗai dai ina saka musu ne da abin da suka aikata